Washington, D.C. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma duniya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau biyar ga watan satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan haɗa asusun ajiyar kuɗi a tsakanin ma'aurata. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. ta masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau a zauren namu muna tare da baki wanda za mu tattauna da su akan samantakewar ma'aurata. Muna da usman sa'ad muhammad hafsat awal karima ma'aza abdulsalam da kuma malam muhammad bello musa yau za wata taura ne mai sauraro akan hada account wato hada ma'ajiyar kuɗi na banki tsakanin miji da mata wayansu ne suna ganin kamar abu ne wanda ya kamata a ce tun da an hada komai tsakanin miji da mata an yadda an amince an zauna a ƙarƙashin inuwa ɗaya to babu abin da kuma yi saura ko kuma ya zama abin ɓoyewa tsakani ya kamata a ce hatta dukiyarsu ma sun iya kulle ta wuri ɗaya amma ba abin hanga wayansu a cikin zauren nan namu na ga akwai wanda suka fara karkada mun kai da cewa anya hakan zai yiwu to me zai sa ba zai yiwu ba malama hafsa na kina ta kaɗa kai ne tunda aka yi maganar cewa a hada asusun adashin nan na miji da mata kina da ja ne tabbas ina da ja duk da dai kowace mata ya kamata ta san ma wata ke aure akwai mijin da tabbas kin amince da shi zaki iya haɗa komai na rayuwarki da shi hatta da kuɗaɗen da kika mallaka amma fa akwai wanda akwai matsala wani irin matsala in Allah da kin haɗa wannan kuɗi da ke da shi kina ganin ai ƴaƴanku tare kuka haife su su za ku kula da su mm. to insha Allah wani a cikin kuɗin nan zai cire zai kawo miki aboki ya zama wai ku ne tunanin ku gaba ki ɗaya mata can ne je kuma ya rasa kuɗin da zai amfani da shi sai da naku ai ba laifi bane da an kawo abokiyar zama mm, amma yawanci ya amfani da gumin shi ba wai gumin matar shi ba wannan ba adalci ba ne. ya taɓa faruwa tabbas yana faruwa Don ni akwai wacce na ji labari sun haɗa account ta taɓa haihuwa ba ita ashe yana da wata matan da yaya idan suka tashi siyan kadarori sai su saka sunan ya'ya sai ta ce mishi wa'annan suna ka saka mu da bamu haihu ba sai ce ai suna ƴaƴan da in muka haifa za mu saka ni ashe ƴaƴan waccan matan yake ta saka kawai sai da ya faɗi ya mutu duk kadarorin nan ya koma na 'ya'yan saboda ne duk sunayensa ne a jiki gasu ga shaida ga shaida tunda duk sunayensa ne ya saka a jiki ina adalci a nan wurin shi wannan hada wato ma'ajiyar kuɗi account wato jihar account din nan abu ne wanda idan an yi shi zaka ga ya kara kawo danƙon ƙauna yadda tsakanin ma'aurata din me yasa ake samun matsala ko in ce menene fa'idar haɗawan matan farko Wato magana hada asusun ajiya na banki ko na gargajiya na ajiyar gida da abin da ya shafi kuɗi tsakanin mata da miji wani abu ne wanda yana ya fuskantar kalubale kuma yana zaman kanshi. Na farko dai tsakanin ma'aurata na farko yana da kyau a dubi wani irin aminci ke tsakaninsu. To idan aka samar da amincin shi kanshi to sai a zo shari'a ta yi aiki. Ko shari'a nan kowane bangare ko ma wace irin shari'a ce. ko dai shari'ar Allah ta musulunci ko ma shari'ar bature ta yi aiki wajen tantance hakkin kowanne ya za a ya fita idan ya bukaci abin shi domin akwai mutuwa akwai bukata bukata na iya tasowa kila sainin ku biyu kuke yi a hitar da kuɗi asusun banki ne ko kuma kada wani ya taba in ajewa aka yi kas a aje wani bai sani ba ya ga kamar ya yaudare shi to sai a hitar da tsarin da ya dace a yi domin a samu wannan fahimta tsakani abu na biyu abinda zai haifar da Uh, bukatuwar yiwuwa abin ko rashin yiwuwa shi kamar irin abin da ita wannan malama hafsa ta kawo na cewa uh, mutuwa uh, mutum ya mutu ya bar baya da kura za a zo tun da akwai gado kuma gadon nan kowane addini ya yadda da gado akwai maganan gado to aka zo wurin gado wani zai iya tafiya da hakkin wani to amma ni ina ganin cewa matsala mafi girma a wajen ajiyar kuɗi tsakanin mata da miji gaskiya matsalar namiji ta yawa in aka ɗoki wata matsala da za a iya samu a ciki wadda har za ta iya sa wani ya ji abin ma ba zai yi ba ko bai kamata yi ba ko ina zan iya ai maganan ya ɗauki kuɗi ya yi aure da su ko ya ɗauki kuɗi ya sai wani kadara da su ko wani abu wannan wani abu ne bisa abin da kuka yi ka'ida in kuɗin nashi cikin ajiyar da kuka yi ya kai adadin abin da zai iya cire wani abu ya yi aure ba za ki hana shi ba kuɗin shi ne sai ya cire aure tunda mafi yawan mata aka kawo maganan kuɗi tsakanin mata da miji su aure suke kawai shine matsalar su hmm. amma da za ka ɗauki kuɗin ka je mami da su ka cashe rawa ka sha ruwa da su wata ba za su ce maka danni ba amma da ta kware kuwa amma da ta ji kana neman mata to in ma akwai ajiya za ta yi kokarin a raba ta wato a lokacin sa iya yin baran baran eh, za su yi baran baran saboda ita babbar matsalar ta kenan to abin da yasa na ce maza su ne da matsala mafi yawa gaskiya ba mu cika kiyaye amana ta dukiyar matanmu ba don yana daga cikin abin da zaka ga mace ma namiji baya masu ta mallaki dukiyar kuɗi yana daga cikin abin da mata ba su cika son ya zama sun haɗa dukiya da maza ba saboda kada su samu dukiyar ta yawa su ce za su yi aure ko wani makamancin shi amma da abin da za ka yi in akwai dama ka je ka yi kwanan nan nake samun wata matsala eh, wani wani wani abu da ya faru aka ce a nan wajajen hayan rigasa mata da miji ne 'ya'yan matar sai suka taru suka bubbuge uban 'ya'yan da suka haifa to sai aka kawo kwaso sai aka zo da su wurin jami'an tsaro da aka zo da su wurin hukuma buɗe yarinya bakin yarinya guda za ta magana shi ce ba sai ta ce wallahi mutumin nan ya ci amanar har wani daga cikin jami'an tsaron ya mare ta ce ba mahaifinki bane to abin da ya faru a gajiyawa ta zuciyar ɗan adam yana iya faruwa in akwai karancin tarbiyya da karancin sanin me ya kamata a yi zai iya faruwa sai ta ce abin da ya faru shine kudin auren yasa aka kawo an gama komai eh, eh, an sa lokacin aure amma ya ɗauki kudin ya je biya auren wata mata da su ya auro wata mata to maza sun yi nisa wajen yin abubuwa game da wata kwarai da gaske wanda shi yasa nake wa mata uzuri gaskiya yana da kyau mu mu gyara wannan amma bangaren ajiya tsakanin mace da namiji a wurin asusun banki ko wani wurin da ya kamata a aje to in aka saka ka'idojin da suka dace don a kiyaye hakkokan juna na wannan dukiyar ya zama ko rabuwa ta gitta za ta iya hita da kuɗin ta lafiya kai za ka hita da naka idan mutuwa ta gitta hakkinta in ita ta riga ka riga mutuwa zai fita kuma na magada 'ya'ya da natan za su fita idan kuma kai ne bangaren ta naka hakkin na 'ya'ya da sauransu zai fita To wannan ba laifi bane kuma akwai ma bukatar a ce akwai irin wannan musharaka ko wannan ma'amalar a tsakanin mata da miji domin in suka zauna zamantakewa da hatta kai ke kawo ronin kawo sisi mu haɗa mu ajiye to akwai kenan akwai alamun zaman lafiya mm, kuma akwai alamun shi mijin yana shawara da matan shi abinda bamu cika yi ba a yanzu kawai in za mu yi abu za mu yi ayin gaban mu ne ga matan mu cikin gida sai ma mu je can waje mu nemi wani ko wata mai shawara da shi to wannan ya nuna cewa akwai alamun kuna shawara kenan kila kuka ga cewa bari mu tara kuɗi don zuwa gaba muna son mai kaza so amma dai duk abun gudun shine kiyaye amanar ya zai kasance idan har mata tana jin tsoron mijinta bai da amanar da za ta iya hada kuɗi da shi shi yana jin tsoron matar shi bata da imani ya eh, bata da amana da za su hada kuɗi ko tausayin hada mm. kuɗi to gaskiya ba su ma cika ai masu imani ba ba su ma cika masu imani ba a tsari na musulunci don haka wannan yana nuna cewa amana ce take kulla soyayya ta yi kyau ta yi karfi har a zo wajen maganar masharakan dukiya muna fatan Allah ubangiji ya samu mu dace to Usman ka ji tattaunawa da uh, magabata suka yi akan nasu ra'ayin game da hada wato dashin uh, kuɗi tsakanin miji da mata a wannan yanayi da muke ciki wannan zamanin kana ganin abu ne wanda zai iya yiwuwa a ce matasa idan sun taso za su iya wannan hada account kuma akwai amfani eh to gaskiya tun daga ma yanda al'amarin nan ya zo na ji daɗin yanayin yanda abin nan ya taho a haka kamar yanda ita mai magana ta farko ta yi batu abin da ya shafi auratayya ana masa aure misali zan iya karkata wannan ta bangaren abin da ya fi damun su mata kenan saboda kowa akwai abin da ya fi karkata a kai kwarai to ta wani bangare na mu'amala ana iya samun haka amma kamar mu yadda ake batu magana na matasa mm. akwai wasu wanda suke wato masana wanda suke da hangen nesa a tun farko in ka ɗauka shi kanshi kuɗin nan ma me ake ce ma kuɗi akwai wanda ya ambaci cewa kuɗi abu ne wanda ake ce ma al'aura ne wato duk wani abin da yake al'aura an san cewa hikiman shi shine a ɓoye shi a sirranta shi ko tsakanin miji da mata duk da alaƙan da yake a matuƙar alaƙa ne amma babu yadda za a ce kawai za a dinga mu'amala gaba ɗaya babu ɗan wani sirri to in aka dawo ta ɓangaren matasa musamman yanayin yadda rayuwa yake tafiya yanzu da shi kan shi yanayin yadda kuɗi yake gaskiya ni a mahangana ta yanayin yadda na ga abin siga tun farko abu ne wanda ma za a iya cewa hakan ma bai kyautu ba mm. dalili na a nan shine duk wani kafa na ɓanna kawai a toshe shi me ɓannan inda shi ɗan zai shigo babu abin da ya fi sauki na shigar da shi ɗan a mu'amala na mutane na zamantakewa ba ma maganan mace ko namiji misali a ce matan aure ko soyayya ba ko uwa da ɗa ne ko ɗa da uba ne ko ma wani abu ne inda aka ce kuɗi a wannan yanzu zamanin da muke ciki ana iya samun zargi da kuma nuna son zuciya misali abu ne wanda ya shafi ni ina da wasu abin da nake so ya zama cewa kila na yi da kuɗi amma ba lallai ba ne ita wancan muke zaune tare ita ta iya sanin wannan mahimmancin wannan abun ko da ta san mahimmancin shi ba lallai ba ne ta gane hikiman da yake ciki na lallai lallai za a yi irin wa'annan abun da ake ba ko kuma ta yadda ko ma na usman eh. musamman in ka kara kishiya da kudin eh to in ya zama ta kamar bangaren kishiyan ma da ake magana kila wannan ne amma ai bayan ma wannan ai akwai san zuciya mutum akwai wani abu wanda kila an san a zamantakewan aure ana iya yarjejeniya kafin ayi ya zama ra'ayi ne gaba ɗaya ya tafi a kai to amma wannan kalman sirrin in ya zama cewa komai a buɗe yake ta san komai wanda yake ciki hmm. na tun daga misali yanayin yanda kuɗin suke shiga eh, albashinka da sauransu lokacin hmm. da kuma lokacin cirewa hmm. da kuma lokacin da kai a matsayinka misali a ce na namiji wanda yake nema ai akwai wani abu wanda ya shafi kasuwanci wanda ko da ka faɗa yadda abin yake gudana duka gaba ɗaya to amma ana kiran shi kamar misali eh, kalman wannan risk ɗin da ake cewa na wanda ba wai abu bane wanda kowa ke iya ɗaukan shi sai wanda yake da Ta wurin zuciya babban zuciya misali kamar a ce maza wanda suke jagoranci a saboda kai dai a naka kana ganin ya kamata a ce dai namijin shi ya sirrinta sa kai bayyana. bayyanawa saboda ka ta sanin aljihunsa gara idan ɗari ke da shi ya ce mata goma sha biyar ne eh, a'a ni a iya na a nawa abin da nake nufi shine kalman haɗawan gaba ɗaya mm. in dai aka haɗa su a wuri ɗaya mm. to dalili yana iya tasowa wanda zai zama na wani taɓawa ko daga wurin shi ko daga wurinta to a halin da ake ciki yanzu ko dai ita ta dan sa son zuciya wanda kuma shi ɗan zai kawo wannan ko kuma shi ma ya sa son zuciya in kuma dukansu ba wanda ya sa son zuciya ko da za a yi abu ne wanda yake tsakaninka da Allah sai ya zama shi kuma shedan sai ya zagaya a tsakanin ku biyun ya hure ma ɗaya kunne dan ɗaya ne zargin ko zaton cewa wani yana so ya sa son zuciya ko da a ce wani abu ne ko ya taso a ce na yan uwa kila na yan uwanka ne ko kila na yan uwanta ne shi dan na iya nunawa akan cewa wannan hidiman da za a yi kafin mai da hankali ne a yi saboda yan uwanka ne amma ga na yan uwanta ya taso ka sa ma idanka to ka ka nuna wannan kuɗin ba zai taɓa ba kila kuma akwai dalilin da yasa wannan kuɗin a na hidiman yan uwanta ba zai taɓa ba kai kuma a wancan ya saboda kila akwai wani abun da ka sa rai ko kuma kake ganin tabbaci ko kuma yanayin ma taɓa kuɗin da yanayin da ake ciki na halin tattalin arziki. she called. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Karima. To alhamdulillah malamai sun tattauna da dama akan wannan al'amari nima a mahangata zan tofa albarkacin bakina. ni a nawa ganin ma kwata-kwata dama da ya bai kamata gaskiya ma a hada account din ba kamar da shi bro usman ya faɗa cewa su kuɗi al'aura ne so saboda haka da inda al'aura yake to tattali ake yi a suturta shi to idan ya suturta nashi ta suturta nata zai iya yin hidima da abin da yake nashi ne ba tare da ta sani ba ita ma kuma za ta iya yin hidima da abin da yake nata ne ba tare da ya sani ba duba da yadda muke ganin amana yanzu ta yi wahala amana ta yi wuya har a tsakanin ma'aurata har a tsakanin ma'aurata ai ina ga kamar ma tafi domin kila ko iyayenka ne ma ka ba amanar misali suka ci sai ka ji baka dan ji zafi ba musamman a ce ka ba mijinka ne amanar ya ci kamar yadda yar uwa Hafsa take cewa zaka iya ka tara kuɗin ka kuna ganin za ku dan yi wani abin da yake mafata hmm. sai ka ji an ce ga nan an ɗauko abokiyan zama abokiyan zama wata aba ce wanda ake zama da ita domin jin daɗi amma ba wai a ce ku dai kamata ta zama dole ne amma ba ta ai eh, dole ne gaskiya mm. ai duk mace ma da bata da kishi to an ce bata cika cikakkiyar mace ba to ni dai a nawa hangan gaskiya ni ina ganin hada ma account bai zo ba a zo wurin ba domin mata nawa ne anti binta kike gani mace za ta je ta gina gida ma ba tare ma da mijinta ya sani ba dalili shine to idan na nuna maka ina da kuɗi za mu fara takun saka domin wani oh. namijin ya tsani ya daga kanshi wallahi ya ga mace wai ita ta fi shi ko kuma tana da wani abin hannunta akwai maza da yawa wanda suke akan samu matsala ke akan samu matsala kuma ni shaida ne akan wata wanda ta samu kuɗi take gaya wa mijinta cewa ina so zan siya fili domin in fara gini sai ce shi tunda bai samu ita ba za ta fara ba kuma in zan yi karuwar su ne domin suna da yara to in ta yi gida ta zauna yana tana da yara tare da shi to menene sai ce a'a wai shi ya za a yi ita ta gina gida shi bai gina ba wato ana samun raunin yarda hmm. da amana ne kenan a kewan auratayya a wannan lokacin kenan gaskiya fiye da lokacin da da mazan suke son su ga ci gaban matansu hmm. suke iya ba su jari ko kuma duk in sun ga mace tana son ta yi abu kaza su sabaka mata hmm. amma yanzu kaman akwai dan na kenan da koma baya akwai na kwarai da gaskiya Antoninta akwai na sosai da koma baya maza matasan yanzu ba sa son su ga mata sun ci gaba dalilin da yasa mata kenan suke boye abubuwansu sannan kuma su ma eh, mazan ai akasarin su ba sa so mace ta san sirrinsu Malam mana fa yana ta cewa fa shi bai da daga hannu ke ta yi tunanin. To bismillah ya daga hannu amma dai wannan magana haka. Gaskiya akwai eh, wasu abubuwa a nan da suke faruwa. Eh, na farko ita soyayya aure kafin a zo a zauna domin Allah ta'ala ya gaya mana cewa ya sanya ya halittar mana mata hmm. sannan kuma ya sanya su su zamanto tausayi da rahama a gare mu maza mun ɗoki wannan matakin <clears throat> mun inganta shi mun gyara shi don su zame mana tausayi da rahaman karon farko abu na biyu su matan sun iya gane cewa su tausayi ne da rahama a wajen mazajensu hmm. amma ni ina ganin cewa magana ta gaskiya haɗa dukiya da ta shafi kuɗi duk da Allah ya gaya mana cewa dukiyan nan da 'ya'ya fitina ne hmm. to idan har ya kai matakin da mace saboda tsabagen rashin yadda da zaluncin da za ka yi mata na abun da Allah ya mallaka mata za ta iya zuwa ta mallaki wani abu a bayan fage ba tare da ka sani ba to gaskiya wannan shi ake cewa gurɓataccen zama shi ake cewa mummunan zama zama bai yi ba kamar yadda ita malama ta faɗa muna da rauni kwarai da gaske na aminci tsakanin iyalai to in muka dubi amincin da ke tsakaninmu na waje maya muka kare da shi to idan har amincin iyalanmu ya yi karancin da ba za mu iya haɗa kuɗi da su kan wani abu misali akawun da ake magana banki kana iya buɗe akawun hudu biyar fiye da haka to ya zama cikin akawun ɗinka an samu akawun ɗaya wanda kuka yi musharaka da matarka don aminci wato ba laifi ba ba laifi ba ne wannan amma akwai buƙatuwar a ce an haɗa akawun ɗin ne don kai da kake namiji kana kishin ci gabanta ne hmm. an haɗa account ɗin ne don kuɗin su ka yi ƙoƙari ta zama wani abu yadda sauran account ɗinka guda biyu ko uku suke da kuɗi to a wannan ɗayan kai kayi shi ne domin nan gaba kaɗan ta yi hitar da nata account ta yi nata na daban na musamman kila ma za ku iya sawa cewa kila duk wata ba da dubu biyar ba da dubu biyar in ba da miki da dubu biyar ko dubu uku yawa amma dai mun hada to ba da dubu biyar in ba da dubu goma eh to ai hmm. shi kanshi wannan yana hmm. faruwa ne tare da wannan amincin da muke magana hmm. domin in babu shi ma har ta ina kaga kofar da zaka ce kai ka bata contribution kyauta ka bata gudunmawa dan a tara wancan kuɗin. So ke kai a ganin kana ganin dai akwai amfani hada Ai ba wai matukar amfani ba saboda yana taimakawa wajen samar da wannan amincin da aka yi magana an rasa. Idan har aka samu wannan to gobe matarka in miliyan dubu in biliyan dubu ta mallaka ba za ta ji ciwon ɗoka su ta dunkula ma ba kuma hasali za ka tara mace tana da tausayi tabbas kuma tana da aminci kuma tana da saurin yadda da namiji don duk wannan cutar wadda muke yi wa mata ta bangaren tattalin arzikinsu na kuɗi mu ranta mu ki biya ta buga ma waya ba mu da tumatir ba kayan miya ranta mun ɗari biyar a siyo in nazo zan baki in yazo ko magana baya yi babalanta ma ma ya ce mata gashi ko kuma gobe zan baki maganan ma baya yi idan kuɗin suka taru suka kai kamar dubu biyar da ce ina da ɗan wani abu da nake so ne da kuɗi na da Allah wani kuɗi ai na kasan karan na ranta ma ranan kaza ranan kaza ko rubuta take ya gani to waye ci abincin ya za ki zo har ma sai ke wani rubutu mm. akan wani dan kuɗin da ke yaranta mm. misali mm. to an ci sa'a ya iya ɗaukar dubu biyu ya bata wannan ukun sun tafi to in dai akwai ire-iren waɗannan eh, waɗannan matsalolin to kamata ya a ce an samar da waɗansu ɗaiɗaikun mutane da suke haɗa ajiyar kuɗin ma da su za a so haka in ha akwai wannan matsala domin a samu a magance irin wannan matsala Hafsa ta yi magana kwaɗazin da farko tana nuna cewa um, matsalar da matan suke tsoro wurin haɗa shi wannan asusu shine mazan sukan dunkula kuɗin ba tare da sanin matar ba musamman kila idan saboda amincin da ka ce mata suna da shi wa mazajensu ta yadda ba dole wai shi da ita ne suke da sai sun sa hannu kuɗi yake iya fita ba zai iya yiwa ma ya yaudare a mm. akwai wani abin saidawa ga nan da gudu da gudu Allah sa hannu sa hannu ta sa hannu ya sa ya kwashe kuɗin ya je ya auro mata hadiza ya za'a ta farko ma wani ko saboda cuta yake sa a akauntin to ana kuma mahangan akwai masu wannan son zuciya mm. wani daman ya san akwai abin da yake shiri ya lura matar shi tana dan sana'o'inta tana dan samun alkhairi to sai ya fara tunani ta ina zan samu ni kam in samu wani abu wurin matan wato shi ma na samu na shi rabo ko da fa tana kyautata da gado ya raina wanda take yi to in Allah da zai yi kokari su hada wannan akan din saboda ya cutar da ita ni akwai wanda na sani ya anshi kuɗin matan shi akan za a sai fili suka je aka nuna mata fili ga fili ba ta gani da idanta bayan irin kamar wasu watanni biyar haka irin in ta ce mishi zo mu je wurin nan sai ya ta bata wasu excuses haka ranar da ta yi kwaje ta ga an yi gini a wuri an yi nisa a gini a wurin abin ya ɗaure mata kai sai ta tambaye masu kula da wurin a'a wannan filin nawa ne me ke faruwa a wurin nan ya ce filin ki to wannan ba filin ki bane bari a kira miki masu fili aka kira ai fili tuntuni ya riga ya ma sai da shi oh, an siya da ya siya din da gaske amma daga baya ya sai da shi me yayi da kuɗin ita abin da ya bakanta mata rai ba ta ma san me yayi da kuɗin ba to yanzu ina amfanin wannan wani kawai a rayuwar shi mutuci ne shi rayuwar shi bai yadda ya ga matar shi na ci gaba to wanda na ko akai ga an hada asusu wannan ai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma tabbas ba a rasa amintattu duka dai an kai an dawo daga bangaren mazan har mu bangaren matan duka mun yi ittifaki mun yadda cewa kasa akan din shine maslaha wato kar a hada gaskiya kar a hada domin daga bayanan da su uh, malam bello da usman suka bayar da ni kuma bangaren mata da ni da hafsa muka bayar duka rashin haɗawa shine zaman lafiya da kwanciya a dai wannan zamanin da ake a wannan zamanin da ake ciki a wa'inda yan da da suka yi suka samu abu yan da sun kiyaye dokoki na shari'a kafin auren domin shi aure ana son kafa a daidaito kafin a yi shi to yanzu mu ba bincike muke yi ba na gan shi yana so na shi ma ya gani ina son shi ko mm, yana so shi wani abu ta iya kwalliya ta iya kalami ta iya magana kawai ya aure ta to shikenan ba wannan daidaiton ana zuwa ne sai an je gida ne yanzu ba ake gane halin juna da sannan ake gane me meye matsalan ki ke ma me matsala na sabanin da sai an san matsalan ka an yi bincike da iyaye da kakanni an san tushen ku da me da abin da zai faru mm. sannan ai auren a yanzu kawai da an gani ana so shikenan sai a shiga a cikin gida ne ake tantance waye mutum to ka shiga ka tantance ka ga ba na kwarai bane ba ba zan yadda in hada account ba kuma kamar yadda Usman ya yi magana a baya cewa idan an hada din tunda yana haifar da matsala to a kauce ma matsalan ma kafin matsalan ta faru tun kafin matsalan ta faru to amma nemi kawai yadda za a kauce mata ba a ma hada ba balle a yi idan mace tana son mijinta ko sama in ce akasarin mata wallahi suna taimaka ma mazaje saboda haka ni ban yadda a nawa mahangan a hada wani account ba amma na yadda idan kina da shi ki taimaka a cikin gidanki a yi hidima da 'ya'yan da mijin wanda kowa zai amfana ya rike account din shi ban sani ba ni ma in rike account ina baka sani ba ni ina ga ita ce maslaha a zaman zamantakewa usman kai ka na cikin wannan ra'ayin eh kusan haka gaskiya ya kamata mu yi la'akari da wannan magana na Allah shine babu wani hurumi inda yake a kyautace na zama inda zai zama cewa wannan jagorancin namiji zai iya rike shi tsakani ga Allah mace kuma za ta miƙa wuya a wannan jagorancin ta ba namiji ragaman jagoranci sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.